A shiga faɗu ba lafiya a haba wallahi na madina zai tawo ai ne in ce misin ɗinka ita ba alama abin da ya faru kenan inna lillahi sorry Allah ka mu Madina. Sallah amin. Ko ga Allah ya kai mu. Amin amin saboda annabi. <laughs> Da ni da manaja ga Madina da dadi ashe. Kai <laughs> Allahu akbar har kuka ne fa la la la wallahi ne <laughs> wallahi Allah kin ga mutumin dan Allah mu kabarin manzo Allah insha Allah ya zo dan shi ba ai an roƙa Allah ya yarda an ga Allah an ga Allah haji ba fuska dan hasiya Allah ko masha Allah <laughs> Allah ka bani inda ba Allah dan Allah maraicin inda ba <laughs> dan Allah maraici kuma wallahi Allah to sai dai jimure ta ba an ganta ba gaskiya ne <laughs> ha ba ai na shiga maraici ai ai na ce in Allah da ne maka addu'a insha Allah kuma ba da za a ƙara koma insha Allah ba da dawa ga Ya annabi ya dawo ya dawo kuma aiki ya dawo Ya dawo. ya dawo Allah ya ƙara dawo. mana iman

Ranar Madina ya dawo. Na Madina, na Madina, na Madina. Na kamar wani mai yabo. Na Ummu Sani. Na Madina. Na Madina. Na Madina. Na Madina. Ajin Allah. Manaja, manaja. lafiya. Wallahi Allah da mu alhamdulillah mun da lafiya. To Allah. Mun Madina mun gano Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah mai ta mana Allah mai <laughs> Allah. da manaja. Da gaba Allah ya kai ku. Ga kujera ta gano manaja Allah dan annabi. <laughs>